بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الصلاة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم من أبود الله تعالى da ya sare mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a domin kudu a jihar jigawa a wannan marice na juma'a a sha hudu a sha bakwai ga watan ramadan shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne shida ko? na shida ga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin a zamanmu na goma sha hudu kenan a karatun suratu al-ma'ida daga للتافه تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان نمالم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله تعالى yake cewa al a yau dinnan uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku abubuwa masu tsarki masu daɗi masu amfani ga jiki da hankali wanda ba sa cutarwa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kuma abincin waɗanda aka baiwa littafi gabaninku abincinsu halar ne a gare ku abincinsu nan ana nufin yankansu eh, yankansu eh, domin kamar da malam zai zo bayyana mana ba tamliki ake nufi eh, idafar abin zuwa gare su ba ana nufin mallaka ba ne yawwa ana nufin makhtassu bihi abinda suka ke keɓanta da shi wannan ko shine zaba'ih ba wani abu ba abinda suka ajiye wanda kuka yi musharaka da ku da su duk kuna ci wannan ba za a ce nasu ba naku ne da ku da su yawwa haka misali ba za a ce a ‘ya'yan itacen gonar su ba inda kuma ‘ya'yan itacen ku ya halatta yawwa haka nan ba za a ce a gero da dawar su wanda yake rumbun su ba ba shi ake nufi tunda da gero da dawar ku kuma duk ya halatta haka abinda ake nufi abinda yake bance su wannan ku shine abinda suka yanka yau to don haka zaba'ih su ake nufi abinda yawa wa ta'amukum kuma kuma abincinku hillul lahum ya halatta a gare su eh, ya halatta su ci naku ya halatta ku ci nasu wal muhsanatu minal mu'minati da 'ya'ya waɗanda ba bayi ba kuma kamammu wanda suka kame kansu kamammu nan ba ana nufin waɗanda aka ribata a yaƙi ba ma'ana waɗanda suka kame ba sa zinace-zinace ‘ya'ya nan abin da ake nufi waɗanda ba bayi ba a wannan su yaƙi ana fahimta? yawwa mata muminai shine al muhsanatu min al mu'minati ‘ya'ya waɗanda ba bayi ba to sun halatta ku aura yawwa wannan kamar abin da ka sani ne ana nana ta maka yawwa ya halatta mutum ya auri ‘ya wadda ba baiwa ba yawwa hakanan wal muhsanatu min alladhina utul kitab da waɗanda suke ‘ya'ya daga cikin ahlil kitabi ma'ana waɗanda ba bayi ba daga cikin ahlil kitabi su ma ya halatta a aure su yawwa wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum wanda aka ba su littafi gabanin ku idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su muhsinina ku din kuna masu katange kanku wannan muhsinin ba na matan bane yawwa suratul nisa an ce muhsina muhsanatu muhsanatin ghayra musafihatin to wannan shine ake zancen su matan su zama kamammu katangaggu kuma ba masu yin zina ba to nan kuma ku din kuma ku zama kamammu kada ku rika zinace zinace shine ghairu musafihina a gani shi wannan duk muzakkar yawwa wanda ba masu aikata zinace zinace ba wala mutakhidhi aqdan ko ba masu rike abokai ba ma wanda masu rike mistress wanda zai rike kawa yawwa girlfriend shi ake nufi da aqdan na. yawwa wadda ba matarka ba a riƙe ana wata alaƙa mara kyau to duk waɗannan abubuwan kar ku zama haka ku sai Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya kafirce da imani yayi yi rejectin imani ya fi karɓar imani da Allah da imani da abin da Allah ya wajabta a yi imani da shi faqad habita amaluhu to aikin su duk ya bashi wannan nasi ne akan duk wanda ya ridda yana musulmi ya yi imani sai ya kafirce da imani faqad habita amaluhu to aikin sa ya ɓaci. wa huwa fil akhirati min al khasirin ran kiyama yana cikin tababbu masu hasara saboda zai dawwama a wutar jahannama Allah ya tsare mu daga kafirci daga kafirta Allah kuma ya tsare mu daga duk abin da zai kai mu zuwa ga barin imani wannan aya ta ɗauki hukunce-hukunce da yawa malam ya bayani su za mu zo mu ji babba daga ciki nana ta mana zancen halatta abin da yake a mai tsarki kuma mu riga mun san mai ake nufi da mai tsarki ne duk abin da yake fihi naf'un aw lazzatun ko غير ضار بالبدن أو العقل yawwa duk abin da yake mai amfani kuma ko wanda yake yana da daɗi a baki sannan kuma baya cutarwa ga jikin mutum baya cutarwa ga hankalin mutum yawwa ƙarƙashin wannan da abubuwan da suke kishiyar haka to sun fada cikin abin da yake a khaba'i wato za su zama me za su zama haramu yawa da haka bai haram bai halatta mutum yayi amfani da duk wani abu da zai cutar da shi a jikinsa ko a hankalinsa ko da abin da zai yi a jikin nasa shine canza masa siffa da halitta ya bakanta masa baki ya bakanta masa hannaye saboda shaye-shayen ga eh, kamar taba ai tana cikin abin da taban an ce taba na san ku yanzu a zamanin yanzu kun canza a ah, mu lokacin da muke in ce taba su gari kawai ake yawwa sai yau shekara hudu kawai ko biyar wani saurayi yana tambaya akan eh, sigari na gaya masa ai yana na ce wannan bakin naka ko anya lafiya sai ce wallahi sigari kawai ne ba na shan taba nace me me tabar me sigari na dauka dai abu ne sai ce a malam yanzu ai in aka ce taba ana nufin wiwi in aka ce sigari kuma ita ce dai wannan sigaret na ce to wannan sabon ilimi ne a gudu eh, bai fi shekara biyar ba na san wannan shi yasa na yi mamaki jiya da kuke tambaya akan moringan nan wallahi ban taba ji ban ba ni kawai na ɗauka moringa abin nan zogale ake yi eh, to ashe ashe wai abin ma wai har ya shahara na yi takaici sosai kuma na ƙara tuntuɓa yasa nace wannan maganar ah, magana da take daidai akan karantarwar addini shine wannan abun haramun yau eh, ya kamata ko ya wajaba masu tsotsar wannan abun ko sa shi a asuwaki ko sai da shi da dilin da shi su daina yauwa tunda yana jawo abinda ake kira futur futur shine idan annashuwa ta yi wa mutum yawa ta raba shi da senses ɗinsa da fahimtarsa yawwa ma'ana tana intoxicating mutum tana bugarwa kuma har an ambaci cewa idan mutum bai taɓa zuƙa ba ko bai taɓa hambuɗa ba ko bai taɓa zuƙa ta hanci ba an ce bi ana yi ko yawwa ko ƙarfar sansanawa eh to duka wani idan bai saba ba an ce yanzu nan sai ya faɗi musamman aka ce idan jikinsa ma yana da raunin jini to kaga ko wannan ko ba komai wannan sunan abun mai cutarwa yawwa duk abin da zai sa ka faɗi to ba shi da amfani fa innahu mudirru lil badan anan wurin yana cutar da jiki ko ba cutar da jiki don haka ya fita daga cikin at-tayyibat ko bai fita ba haka in ka rike wannan definition din me ake nufi da at-tayyibat to duk abin da yake kishiyarsa shikenan ya zama khabith kuma yana cikin al-qaba'is al-muharrama dan haka da Allah ku yi kokari ku dauki abin da yake shine daidai da hankali da addini a daina amfani da wannan abu abin takaici wai a ce wai har ma ana kiran abin wai tabar yan izala wani abin ya bata min rai matuƙa sosai ba abin dariya ba ne yau kuma wallahi ban taɓa jin wani abu ba duk ban da jiya eh, ban san dalili ba ko ya aka yi abin ne bai koro kan yadda zan san da shi ba hmm, ƙwarai da gaske don Allah ku yaƙi abin wanda suke yi a faɗakar da su muddin akwai wannan cutarwar a ciki to bai halatta ba kuma duk abin da zai kai ka zuwa ga addiction wato ka kasa rabuwa da shi shine ma'anan addiction e, ya kama maka jiki har ka ji wani lokaci baka da lafiya in baka sha ba to ka binciki kanka ka dole ne ka je ka bincike me amfanin wannan abu wani abu yake sa ka yanzu su waɗanda suke sha ɗin me amfani ka tambaye su me suke ji in sun sha za su ce maka wannan ɗan haka hakan da za su ji ko ba haka bane hmm? ko ba me kaji zayon haka ake kiransa zayon zayon ba yana ba na zayonism ba amma hmm? shi ne futur da larabci sunansa kenan shi ne ake kira futur Eh, intoxication ne nau'i ne na intoxication na maye eh, maye ne eh, to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana duk ma askara qaliluhu fa kathiruhu min haram yawa dan haka duk abin da yake yake sa maye to haramun ne na'am eh dole wani content wani abun ne ake hadawa da garin garin zogalen ne hakika ko yaji ba wanda suke kowa zai ce na jin kunya ya fi kansu ko da suka san abun hmm, waye hulla da abun ya gaya mana kyau a saurara kaga dai tunda dai a saurara da Allah ɗayan biyu ne da sa maye da ita wannan cutarwar ko cutarwar aka samu ba maye to haramun an fahimci abu yawwa da haka ba abu ne da za a ce ana jin daɗinsa ko ana morewa idan an yi ba ba shi da wani amfani yawwa cikin binciken da ne na haka don Allah jama'a a daina sha kuma a daina kiranta da wancan suna Allah ta'ala ya tsari ba matsala cikin abin da dama wani ya yi tambaya ko a kan wannan ɗin daga takardar ku amma da Allah duk wanda yake da wani abu da bai yarda da shi bai daga hannu ya mana bayani an fahimta yawwa ko zai kare ko zai kawo hujjoji na cewa wannan abun shari'a ce ta yadda da shi ko yana da wani amfani ko ga wata hujja da ta tsare shi kar a je a yawo a gari a ce an haramta abin da aka saba da shi kuma ba dalili yawwa mun faɗi mun dalilin mu rashin amfaninsa bal cutarwarsa a jiki ina eh, alaikum na na'am hmm. na'am hmm. Hmm. na'am me ya haɗa shi malamai ne suke sha ko ai shi malami ne ta abu kamar ba? Allah dai kyauta wallahi ya jama'a da Allah ku saurara saurara ba hira za a bi da Allah zancen a nan yake mu mun sani a arewacin Najeriya ana tun kudo mana abubuwa dewa da za su cutar da mu yana da kyau don Allah mu zama masu hankali abinda ake nufi da mu abubuwa ne na sharri iri-iri ba komai ya zo mana za mu karɓe shi ba yau duk abin da zai cutar da mu to mu yaƙe shi mu yaƙi tallata shi masu sai da shi a kama su a kwace su daina cutar da mutane a cikin jama'a wannan shine babban abin da yake yawa ba irin yadda ake hana sai da ƙwayoyi a kemis kemis to wannan abin shi ma sai a zuba masa ido saboda addiction yana da hatsari yawa ko me aka ce ka saba da shi sai ka ga cewa zai fidda kai daga yanayinka da hayyacinka iya malikun na'am maganin me asma eh, ai in dai akwai cuta a cikinsa a ya gaji in dai akwai cuta to ba za a yi amfani da abin da yake zai cutar da mutum yau yau ba na yawwa abinci ko a ina ake yi suwa suke yi kuma da me da me ake hadawa a cikin kai kai mana wannan bincika. na dora maka ka binciko da me da me ake sawa a cikin ka kawo mana yawwa amma yanzu mu tsaya a kantin tunda tana cutarwa ga jiki da hankali to haramun ce yawwa in ya tabbata zancen maye to haramci ya ƙara tabbata da haka a nisance ta kawai haramun wannan abin da yake faɗi a menene hukuncin cin doki da kuma kulle cin doki nassin hadisi ya zo a mazhabar malikiya ba a cin doki amma a sauran mazhabobi kuma da hadisai da suka zo akwai hadisin anas uru-uru kan cewa sun suna tafiya kuma sun yanka doki sun ci yawwa kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba wannan na san akwai shekarar da kuka kiri rikici akan wannan ko mu ba ma nan a kasar mm, har aka kwantar da shi aka yanka aka ci dan a nuna mutane ya halatta mm, a wasu wurare eh, to wannan dai zancen sa kenan mage kuma tana cikin zinabi ذي مخلبي دع النبي صلى الله عليه وسلم يا حرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع النبي صلى الله عليه وسلم يا هنتين duk abin da yake da akaifa daga cikin tsuntsaye da kuma duk abin da yake da wato fiƙa ta haƙori daga cikin wato dabbobin namin daji irin su zaki da damusa da sauransu to kare da mage duk suna ciki don haka ba a cin naman mage an ce za akwai masu kwakwalewa magon mutane suna cinyewa ko Allah ya kyauta a sane ce kuma malam mai hukuncin wanda suka ƙi yin azumi wai sai sun ga wata da su. a wannan ai ba mun gama da wannan mutum yana cikin jahilai ne ba hujja ce da su galibi dama masu ƙin ɗaukar azumi sai sun gani da idan su ba wai suna da wata hujja ba ne ta karatu mai jahilci ne babu wata hujja da masu irin wannan ra'ayi suke sai jahilci Allah ya tsari to mu je cikin abin da malam ya rubuta a wannan aya wajen fassararta yace karrara ta'ala ihlal at-tayyibat li bayani al-imtinan Allah ta'ala ya maimaita halatta abubuwa masu tsarki dan bayanin wato ni'imomi da lissafa wato alherai da yawa bayansa shine imtinani gorantawa ya lissafa ya ambata mun muku kaza mun muku kaza ga Allah ta'ala da ya halitta kuma ya halatta mana komai mai amfani da shi shine yake gaya mana cewa an halatta muku duk abu mai daɗi ku je ku ci duk abu mai tsarki duk abin da yake baya cutarwa da'watan lil ibadi ila shukrihi wannan yana kira ne zuwa ga bayansa dan su gode masa wal ikthari min dhikrihi kuma su yawaita ambatan Allah haythu abaha lahum ma tad'uhumul hajatu ilayhi domin kuwa Allah ta'ala ya halatta musu duk abin da bukatar su kan kira su zuwa gare shi eh, abin da suke bukata kana zaune a jeji ko kana zaune a cikin gari za ka ga abin da kake sha'awa to an halatta maka komai sai abin da shari'a ta haramta haka in ka samu abin da shari'a ba ta haramta ba to kai amfani da kayanka ko ba a faɗi sunansa a shari'ar ba wa yahsulu lahum al-intifa'u bihi min at-tayyibat kuma abin da zai samar musu ko ya samu su amfana da shi yawa na daga duk abubuwan da suke masu dadi masu tsarki waɗanda ba sa cutarwa ya nana ta wannan sannan ya atsafi ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kun ga da an yi atsafin kawai ba a ce ma hillul lakum ba ko za a iya ɗora shi akan uhilla al-yawma uhilla lakum amma sai aka ta saboda ƙarfafa zancen dan kada wasu su zo su kyamaci abin su ce su ba su yadda ba yawwa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum da abincin ko yankan waɗanda aka wa littafi a shi ma ya halatta a gare ku mana yace ai zaba'ihul yahudi wan nasara halalul lakum yankan yahudu da yankan nasara halal ne a gare ku yau ya ma'asharar musulmin ya ku musulmi duna baƙil kuffari amma fa banda sauran kafirai hmm, kun gani eh, domin su ma yahudu da nasara kafirai ne ko yau a hukunci duk wanda ba musulmi ba kafiri ne domin dama mai ma'anar kafirci wanda ya ƙi yarda da abin da Allah ya wajabta a yarda da shi ya ƙi yarda da Allah ya ƙi yarda ya bauta masa shi kaɗai yana haɗa shi da wani ko kuma ya ƙi yarda da annabin da Allah ya aiko na ƙarshe shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda ya ƙi yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ma'anar kafiri shine wanda ya rejecting abu ya ƙi karɓa yawwa kamar da kullum muke faɗi wajibi kai ma musulmi ka zama kafiri ne da yahudanci kafiri ne da kiristanci kafiri ne da duk wani addini da ba musulunci ba an gane yawwa da haka mu ma dangane da yahudu mu kafirai ne mun kafirce wa yahudanci mun kafirce wa kiristanci mun kafirce wa addinin hindu da duk wani wannan wajibin ka ne kuma ka kafirce an gane yawwa ah, Allah ta'ala ya faɗa la ikraha fi din ko sai ce mai kuma kat bayyana rushu minal fa man yakfur bit taguti wa yu'min billahi da ba wajibinka an ta kuna kafiran bit taguti at tagut kullu ma yu'badu min duni duk abin ake bauta wanda ba Allah ba to wajibinka kai din ka zama kafiri gare shi an gani da haka lafazin kafirci ba wani abu ne in dai da musulmi da wanda ba musulmi ba ne ma'anarsa wanda ya ƙi karɓar abu ya rejectin ɗinsa to da yahudu da kirista da hindu da duk masu bautawa wani wanda suke wani addini ba musulunci ba hukuncinsu dukkan su kafirai ne an gani? to amma kafirai sun kasu kashi biyu akwai mushrikai waɗanda ba sa bautawa Allah sam sam ba su yadda da shi ba masu bautawa gumaka da kuma abun da suka ga damar su bautawa ko akwai kuma waɗanda aka taɓa baiwa littafi su ne al-yahud da nasara su an ba su littafi to waɗannan ana kiransu ahalil kitabi kuma saboda wato wata karramawa ko tuna musu ni'imar da Allah ta'ala ya taɓa musu a cikin alƙur'ani yana kiransu ya ahalil kitabi ya ku waɗanda aka baiwa littafi ba wai saboda ba kafirai bane kamar yadda zaka ji wasu a zamanin yanzu suke faɗi abin takaici wasu daga cikin malaman al-azhar ana cewa al'azhar sharif amma ka samu malamai yanzu a cikin su akwai wasu za ka ga su fito kuru-kuru su ce wai ba za a ce wa yahudu da nasara kafirai ba wai da Allah ya kira su a halin kitabi to ai su ne dai waɗanda Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ko Allah ne wannan hukunci laqad kafara eh, wanda yace kaza ya kudirci kaza to ya kafirta hmm. nassun qur'ani ne amma kiran su ahlul kitabi as a sign of respect cewa su tuna an taba ba su littafi to tunda an taba ba ku littafi to ga wani littafin ma an bai wani annabin bayan naku da aka ba shine ba baƙon abu bane magana akan revelation kun taba jin an saukar da littafi tun ga annabi musa ya zo da taura ga annabi isa ya zo da injila ai da bambanci ka tuntubi wanda yake bautawa wata bishiya a jeji shi bai san da wani littafi ana saukarwa ba ko bai san da wani annabi haka nan mai bautawa gumaka iri iri mai bautawa beraye da tattasai da tumatir da albasa duk waɗannan masu bautar waɗannan abubuwan ai kaga waɗannan tantagariyar mushrikai sunansu ba ruwansu da zancen littafin sama yawwa to amma a taura an saukar wa annabi Musa kuma ya kawo wa banu Isra'ila yawwa sun yi imani da ita wasu daga cikinsu sun bi shi wasu sun kafirce sun rayu da shi sun rayu da annabawan da suka biyo bayansa har aka zo kan annabi Isa su da yahudan tunda annabi Isa ma yana cikin yahudawan a jinsinsa jinsinsa bai yahude ne ma'ana yana cikin jews yawwa ta bangaren nasaba yawwa amma da ya zo da abin da Allah ya aiko shi na injila sai suka karyata shi suka ce masa matsafi suka ce masa ɗan zina suka kafirta shi kuma suka kama shi suka yi da'awar cewa sun kashe shi sun gicciye shi har aka kirkiri zancen cross Allah ta'ala ba mu labari mu a Qur'ani ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba su kashe shi ba ba kuma su gicciye shi ba an gane yawwa don haka batattu ne kuma kafirai amma Allah ya halatta mana mu ci saboda wannan respect na cewa sun san Allah guda ɗaya an gani duk da in ka duba a littattafan yahudu gun yahudawa suna kafirta kiristoci bal in suka yi amfani da sunan mushiriki to kirista suke ne yawwa saboda sun ce kiristoci suna bauta wa ɗan adam tunda hakika kuma haka ne tunda suna bauta wa annabi isa ko sun mai da shi allah yauwa musamman zamani yanzu ma da suka abubuwan da ganganci sun daina ma kiran allah sosai kawai sai komai jesus in the name of jesus komai jesus sun hmm. ɗauka da gaske allah ne jesus ko ba allah ba jesus bawan allah ne annabin allah ne manzan allah ne yauwa Eh, Allah ta'ala ne ya halitte shi kuma mutum ne mai daraja mai girma wajibi musulmi ya yi imani da jesus ko yawwa yana cikin uh, abun mamaki ga kiristoci da suke da tsabar kiyayya ga addinin musulunci fiye da ta yahudu ma ta wani gun in ka ganta to tsananin aƙidar kiyayya ta yi yawa tare da cewa ba wanda yake kusa da su ɗin babu wani mai addinin da ya yarda da annabi isa yake girmama shi in ba musulmi ba yahudawa ba su yarda da shi ba sun kafirta shi sun ce masa ɗan zina kaga ba su yarda da shi ba ko mushrikai ko ba ruwansu da shi don haka babu wasu mutane da suka yi tarayya da kiristoci a girmama annabi isa jesus sai musulmi ko ko wannan ya isa ya sa kiristoci su sassautawa adawa da gabar da suke wuce a gumba hude, shi jesus a gumba hude, kun ji kalmar da suka faɗa kafiri ne dan zina ne ba annabi ba ne haka suka faɗa sun ce uwarsa kuma karo ce wannan ita ce fa a aƙidar ba ya hude. amma abin mamaki yanzu kirista ya fi son ba ya hude. akan musulmi bai hude fa ya kashe ma Allah i ko ba haka bane eh su haka suke dauki da sun dauki annabi isan Allah akwai abun mamaki har nake gani wani nan ne yana cewa the most stupid thing a rayuwa shine mutum ya yadda an kashe Allah kai da in ka tashi neman taimako zaka je gun wanda zai baka kariya to yanzu in an kashe ma Allah kuma gunwa wa ka roƙa za ka roƙa ya kare ka ka zama ba ka da abin da ka roƙa eh, wallahi akwai mamaki kaga mutum professor a ilimi da me amma ya riki addinin Kirista Washi ya yarda mutum annabi Isa mutum washi ne Allah kuma gashi ga kuma a aqidunsu a ne da kamar da nake ambatawa the more they explain the more you don't understand. And the more it becomes clear that they themselves do not understand. Haka addinin Kirista yake. Suna bayanin baka ganewa, kuma za ka fahimci su kansu ba su gane mai suke bayani. Babu wani Kirista a duniya da zai iya maka bayani reasoning akan hankali yadda za ka gane addinin nan nasu. Cewa Allah guda ɗaya ne. amma kuma shi ne uba shi ne ɗa shi ne ruhi mai tsarki a ce maka ɗaya a hada da ɗaya a hada da wata ɗayar sai a ce wai equals to kuma one maimakon a ce equals to three duk duniya ba a taɓa wannan rashin hankali babu wani mathematician ko simple logic da zai karɓi wannan abu Allah dai kyauta na'am duk misalai ne wai kamar kwai da wane ne a cikinsa akwai farin akwai akwai kirkin akwai bawo amma duk sunansa kwai na'am eh kwan ma hudu ne misalan wato duk ba abin da zai kama hankali Allah dai ya kyauta wato dai a za ka yi mamaki yadda mutum zai ɗauki ah, wanda za a zo a gicciye shi kuma a ce Allah ne wai an masa laifi waye laifin annabi adam da ya ci wannan ɗan itace kun san fikirar abin nan eh, salvation ko tunanin the thought of salvation da suke faɗa zunubin ɗan adam ɗan adam duk mai zunubi saboda annabi adam an ce kar ya ci wannan dan itace kuma ya ci yawwa macijiya kamar da suke faɗa a bible ta ziga shi yayi kaza da kaza da ɗin din shine suka da shi macijiya to kuma da ya ci wannan abun ya zama mai zunubi to menene zai kankare zunubin dan adam baki ɗaya? wa shine shi ubangiji ya rasa abin da zai yi wa mutane ya kankare musu laifin sai ya ɗauko ɗansa da ya haifa sai ya kawo shi sai ya ba da izini a gicciye shi ko kuma shi ya shigo jikin ɗan ya bayyana kamar shi ne shi kamar shi ne ɗan ko sai ya hau wannan abin sai a gicciye shi kuma sai a kashe shi kaga in an yadda da na farko to an kashe masa ɗa saboda tausayin sauran jama'a bayan ko nan ba shi ya laifi ba ko ba ba wanda ya laifin sauran jama'an ne ko wanne irin ubangiji ne da yake da afuwa shine ar-rahmanir rahim fa in ya ce ya jama'a tun da dai an tausaya muku kuje je duk an yafe muku ko ba sai rike ɗansa ba hmm? Allah ta'ala ya kiyaye ta'ala Allah an qaulihi to amma sai ya kawo ɗan ya sa aka shi ko kuma a na biyu shi ne ya shiga jikin ɗan. aka kashe to kun ga an kashe Allah wai amma ya tashi bayan kwana uku a kwana uku nan waye rike duniya to wannan fa shine christianity amma duk adamu mutane da shi ana tallan abin da business illogical ba a taba illogical addini irin christianity wala akwai mamaki hmm. Allah ta'ala da shiryar da su ya sa su dawo kan hanya eh. amma yanzu ga shi nan sun tattaru za su yaƙi duniya kai ka ɗauka kuma ba wani abu kame da wani malami yake cewa saboda they have failed intelligently su yaƙi addinin musulunci yawa ma'ana ta hanyar tattaunawa da debate musulunci ya fi ƙarfin dukkan addinan duniya Allah ta'ala ne yake fito da mutanen da za su yi wannan aikin lokaci lokaci kai wani ba ka da tsammanin yana da wani amfani sai aka gan shi yana wannan aikin saboda addinin na Allah ne hmm? addinin na Allah ne Allah ta'ala yana fidda 'yan baiwa a cikin waɗanda ya halitta su baiwa wannan addinin kariya ta inda ba ka tsammani haka shi yasa kullum muke faɗawa 'yan uwa masu da'awa kowa ya nemi ladansa ta hanyar yin ikhlasi da yin abin da Allah ya hore masa a iya kwanakinsa ko yana nan ko baya nan addinin nan Allah zai kare shi ba wani wanda ya isa ya ce shi shi ne sunna ko shi ne eh, duk in ka taɓa shi ka taɓa sunna ka taɓa musulunci ka taɓa ƙur'ani eh, ka taɓa hadisi ka taɓa tauhidi babu wani dan wannan dan adam ne yawa kowa ya kokarin sa ka samu ladanka ka tafi gun Allah in kayi da ikhlasi zaka ga sakamako ka shiga aljanna yawwa baka yi da ikhlasi ba kuma muna fata Allah ya yi maka mai sauƙi. yawwa amma tsakani da Allah addinin musulunci ba abin da mu zo mu tada hankali akan wani abu ne mu yi abin da zamu iya mu bar wa Allah kayansa amma turawan nan da Americans in particular da Yahudu sun rasa yadda za su yi da addinin musulunci abin da ya dame su shine a kowace ƙasa musulunta ake yi yanzu tun 2000 na taba baku labari 2006 lokacin da nake rubutu na akan kan yahudu a watan daga 2006 daga watan january zuwa watan june kawai mutum arba'in suka musulunta a cikin isra'ila amma duk ba a jin labari a wata shida mutum arba'in to kuma yanzu abin sai karuwa yake tun da aka yi fitintunin nan na america 2001 da sauransu sai ka ga mutanen sun zama, suna neman ilimi su da yake allah hore musu wani irin abu suna da wato abin nan karfin justification da kuma in sun karanta abu sun yadda da shi to suna tsayawa a ra'ayinsu eh, ba irin mu bane haka haka wallahi mu muna da matsala eh mu muna da matsala Allah dai ya fi mana amma alhamdulillah Allah ya sa an haife mu musulmai yauwa amma su shi yasa kaga in suka fahimci addinin sun fi mu kokari saboda da gaske suke yi ba da wasa suke yi ba bincike za su yi wai wannan islam din da aka ce ya zo ya yaƙe mu yana so ya kashe mu me ya zo da shi ne sai su bincike sai su karanta shi yasa yanzu su ya tashi suke so content din eh, AI dangane da abubuwan musulunci suna nan sun ba da project za su caccanza su su babbata information din yadda ba zai yi amfani yadda ya kamata ba zai maimakon ya shiri yadda mutane sai batar da su kuma duk wannan wahala ce suke yi musulunci ba yadda za ka yi da shi wallahi ba magana ce ta bigotry ba ta mutum kawai yana san abin da yake Cine addininsa da sun san musulunci da sun hutar da kansu an daɗe ana yi tun da ya zo ake yaƙarsa amma ci gaba yake yi babbar matsala ita ce musulmin su sake shi yawwa musulmin su sake shi ko a gurɓata musu shi su riƙa yin abubuwan da ba su ne musuluncin ba bidi'o'i da shirka da sauransu amma ana bari ana komowa kan daidai to za ga insha Allah ta'ala Allah ya ƙarfafi addinin musulunci kuma ya tsaya da kafarsa to sun gwada irin waɗannan abubuwa cewa a tattauna da musulunci a rubuce a tattauna da shi a baki duk ya gagara an kasa cin nasara in dai ta hanyar ilimi ne to shi yasa suka koma wannan hanyoyi a kulla yaƙe-yaƙe a jefa mana gaba tsakanin ƙabilunmu kar mu zauna lafiya hmm, a yi creating ƙungiyoyi a bazo musu yan bazata ga sunan suna ta zuwa a ɗauke su su je egypt su koyi larabci ko sai su dawo suna karanta bible da larabci saboda mutanen ƙauye sai su ji larabci su ɗauka ƙur'ani ne yau sai a ba su jesus wai an ba su jesus hmm. kuma su kansu ba su san jesus ɗin ba ba su san komai ba hmm. addini ne allah da ya kyauta wanda yake eh, ba a gina shi akan adalci ba a gina shi tunda suka bai wa rumawa kansu rumawa suka gurbata musu addinin suka bar addinin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da shi to amma duk da haka an halatta cin namus mun gane wannan abu yawwa duk da wannan abun kuma wata magana da ta fara yaduwa wasu shekaru a baya cewa ah, sai wanda yake wai jinsin banu isra'ila su kadai su ne waɗanda wannan hukuncin halaccin cin yanka ya shafa wai banda kiristocin zamanin yanzu wannan magana ba haka take ba eh magana ce ta aqida duk wanda ya bi su a aqida to yana cikin ahlul kitabi an gane kowace irin kabila ce yawa tunda lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan ai akwai yahu abin nan kiristocin da babanu Isra'ila. isra'ila wanda larabawa ne na najiran ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ne har suna zuwa gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaysa kadhalik yawa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su a matsayin kiristoci sannan kiristoci qibtawa ko su muqaqqis daga Egypt ai su ma babanu Isra'ila ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su a matsayin kiristoci har ya aika musu sako suka aiko masa kyauta duk an yi wannan don haka ahlul kitabi ana nufin duk wanda ya kudirce aqidar yahudu ba yahude ne shi a tadayyunan ko kuma kirista ne shi tadayyunan wato yana addinin kirista ko yana addinin judaism to waɗannan mutane in sun yanka abu ya halatta a ciyan kansu an gane yawwa sai dai idan kamar da malam zai zo bayyana mana kaji sun yi amfani da sunan wani abu wanda ba Allah ba ko kuma sun kashe ko sun yanke sun filla kan ko sun makure sun suffocating ɗinsa sun shaƙe abu sun fusge kan ko sun jefa shi a ruwan zafi sun yi abin da ba a shar'anci ko musulmi ne ya yi ba za a ci ba to ba za a ci ba an fahimta? mu karanta yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum ay daba'ihul yahudi wan nasara halalun lakum ya ma'asharal muslimin duna batil kuffar banda sauran kafirai fa inna dhaba'ihahu su yankansu la tahillu lil muslimin bai halatta ga musulmi ba wadalika wannan kuwa li'anna ahlal kitabi domin su ahlul kitabi yantasibuna ila al-anbiya'i iwal kutubi suna dangana kansu danganta kansu zuwa ga annabawa da kuma littattafai wa qad ittafaqa ar-rusulu kulluhum manzanni sun haɗu dukkaninsu ala tahrimi adh-dhab'i li in dai zaka bi karantarwar annabawa to duk annabawa sun haɗu akan haramcin a yanka wani abu ba dan Allah ba ko da sunan wani wanda ba in ku haka ne kaga kenan a yahudanci abin da yake daidai shine a yanka da sunan Allah a kiristanci abin da yake daidai shine a yanka da sunan Allah an gane abu wannan al'aslu haka ake ɗaukar su yawwa li'annahu shirku duk annabawa sun yarda da cewa kar a wato haramun ne a yanka wani abu domin wani wanda ba Allah ba domin ku shirka ne nasara فاليهود والنصارى nuna don aka kiristoci da yahudawa addininsu shine tahrimin zabbi li ghairillahi yawwa haramcin wato yanka ga wani wanda ba Allah ba mun san kun san bambancin azzabhu li ghairillah da kuma a zikirus mi ghairillah ko yawwa ambatan ko yankan ya zama asali ba dan Allah ba an yi shi ne domin gunki dan girmama shi dan karrama shi dan ibada ta gumaka wannan shine azzabu li ghairillah yawa shi kuma yanka ayi ba da sunan Allah ba shi kuma wannan daban to dukkanin su wajibi ne a same su kafin halaccin a cin abin da za a ci yawa kar a ci wani abu da aka yi shi domin wani wanda ba Allah ba dole ya zama dan Allah aka yi yace falidalika don haka ubihat zaba'ihuhum duna ghairihim shi yasa aka halatta cin yankansu banda wasunsu والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم dalilin da ke nuna cewa abinda ake nufi da ta'am kun ga ai lafazin ta'am Allah ya ce yawwa to dalilin da ya sa aka ce zaba'ihu ake nufi yanka anna ta'ama alladhi laysa min adh-dhaba'ihi shine cewa duk abincin da ba yanka ba kal hububi kaman hatsi wasimari da 'ya'yan itace laysa li ahli alkitabi fihi khususiyyatun bai su ahlul kitabi ba su da khususiyya ma'ana ba su da ba su keɓanta da shi cewa geran ahlul kitabi ko dawar ahlul kitabi ko yawwa geron waɗanda ba ahalin kitabi ba ai babu wannan ko gero gero ne dawa dawa ce masara masara ce ta kowa da kowa yawwa bal yubahu zalika ya halatta wannan walau kana min ta'ami ghairihim wannan koda abincin wasu banda ba su bane in dai abinci ne koda na mutanen hindu ne ko mushrikai in dai gero ne da dawa da sauransu to wannan dama ba shi ake zance ba an fahimci abu ya halatta a ci hmm. wa aidan kun ga kenan ashe me ake nufi da ta'amuhu shine abin da suka yanka hmm. wa aidan kuma sannan har yanzu fa innahu adafa ta'ama ilayhi ya raba abincin ya dangana shi zuwa gare su fa dalla zalika ala annahu kana ta'aman bi sababi dhabhihim yau tunda yace abincin su to wannan ya nuna ashe kenan ya zama abinci ne saboda yankansu da suka yanka yauwa wala yuqalu kar a ce inna zalika litamliki wannan tsa'amun din ana nufin tamliki mallaka ne abin da suka mallaka a gidansu suka ajiye an gane wa annal murada at alladhi yamlikun wai abin da ake nufi kenan abincin da suka mallaka a to ba haka ake nufi ma'ana kun ga in aka ce abincin da suka mallaka to da geren da suka mallaka da 'ya'yan itacen da suka mallaka duk sun shiga ciki an gane to ba haka ake nufi yawa don haka ta'am nan ba ana nufin da ba su da da suke da khususiya da shi ba ai da suke da khususiya da shi shi ake nufi ma'ana zaba'i ba ana nufin abin da kowa da kowa ya yi ishtiraki da su ba kamar hatsi da sauransu abu na biyu ta'amuhum da aka dangana zuwa gare su ba mallaka ake nufi ana nufin abinda sara ta'aman lahum lima fihi min zaba'ihi yawwa abinda ya zama abinci gare su saboda abin ke ciki na abin yanka da suka yanka an gane nan gurin yawwa yace li anna hadha la yubahu ala wajhi al-ghasb ko wannan domin abin da yake na mallakar su ba a mallakar sa ta bangaren kwace ma'ana bai halatta a kwata ba tunda mallakar su ne ko yawwa dan haka ba za a ce wa ta'amukum illu lahum sai ku je ku dauka ba kun fahimci abin yawwa domin in ka fahimci haka kenan duk abin da yake nasu zaka iya zuwa ka dauko to ba haka ake ne yawwa wala minal muslimin ko da wasu ko daga wasu musulmi dan haka wa ta'amukum to yanzu kun gane wannan to don haka abincin ahlul kitabi ga halitta ga musulmi an an ce abinci shine ake nufin mene da ba'i abin da suka yanka wannan kuma malami suna ambata a idan mutum ya je ko garinsu su ahlul kitabi ba a ɗora masa nauyin sai ya tambaya waye yanka wannan kuma da wannan suna aka yanka an gani yawwa ya halatta ka ci abincin su in sun kawo maka sai dai idan su da bakin su suka ce wannan kare ne wannan doki ai wannan jaki ne misali ko wannan kaza ne wannan kaza daga cikin abubuwan da shari'a bata baka dama an fahimci abu in su suka faɗa da bakin su ko suka ce an sa alade a ciki ko makamancin wannan to sai ka tsabtace kanka ba za ka ci amma in ba su faɗa ba to ya halatta ka ci abinci sai idan ka ji ka kyamace shi saboda wanda shi ke nan sai ka ci abin da ka zuciyarka ta kwanta da shi amma ba saboda haramci ba an fahimci abin kuma sannan ba ka tambaya ka ce to da sunan Allah kuka yanka ko da sunan Jesus duk wannan karka tambaya yawwa tunda Allah ya yi itlaqi ya bar shi to kai ma ka bar shi akwai halin da zaka iya shiga na matsala wadda tambayar za ta ja maka matsala yawwa za ka iya cin abincinka ka ƙoshi ba mushe ba gyararre da aka gyara ba ka sanya aka yi shi ba ko ba haka ba ne yawwa kuma Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba eh. wannan yana nuna yana tuna maka wani abu da ba yake magana wani ƙarin bayani ne sai mu kama ne da shi ko a yi shiru eh, wani abu na tuna daga cikin abin da za ka ga abin takaici wanda ba musulmi ba suna yi musamman masu harkar ƙiyayya da musulunci sai su yi wani abu da zai cutar da musulunci ko a lulluɓo ƙur'ani ko a sa shi a jikin atamfa ko a rubuta ƙur'ani a ƙasan takalmi ko a sa wani abu cikin eh, banɗaki ko makamancin wannan su ko a sa muku wani abu a cikin abinci wanda yake haramun ne ku ci da niyyar cewa ai dai komai tsiyar ku dai kun ci haram to su abin da ba su sani ba shi musulmi yana yin laifi ne in ya san abu ko ba haka bane in aka rubuta qur'ani a kasan takalmi sai ka taka kai ta tafiya da shi kai baka sani ba ko Allah ba zai kama ka da cewa ka kafirta ka wulakanta littafin Allah amma ran da ka bude ka gani to shikenan sai ka daina amfani da shi an fahimta to su ba su san wannan ba su sun dauka ka yin wannan kawai zai sa musulmi bacin rai da bakin ciki Allah ba zai kama mu da shi ba bayan Allah da kun yi hakuri kun daina yawwa Allah zai kama mu da laifin abin da muka san akwai shi kuma muka ci gaba da shi to haka nan abin da za a ci dan an yi mugunta an sa maka alade an yi kaza an yi kaza wannan duk su suka bata lokacin su ka ci baka sani ba Allah ya yafi baka ma yi laifin ba ballantana a ce ka nemi afuwa saboda baka san me ba wallahi addinin musulunci shine addinin Allah shine addinin rahama shine addinin tausayi shine addinin da ya dace da fitra da logic da hankali da zaman lafiya da adalci kana gaba da shi kuma kila shine sababin tsirarka mutum nawa suke gaba da musulunci sai kuma su zo su bincike sai ka ga su musulunci hmm? fasto fasto nawa nawa suke kyamar addinin musulunci suna sha'awar su kashe musulmi sai Allah ya ba su dama sai su karanta wani abu shi abun ma haka ne shi ke nan lokaci guda sai mutum ya zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah rahama ce daga Allah mutum nawa suka kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kuma suka zo suka musulunta hmm? Abdullahi abin nan Amr ibn al-As me ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafin ya musulunta wallahi babu fuskar da ya tsana ya gani irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta duk duniya ba bin da ya tsana ya gani irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma wallahi da ya musulunta yace baya iya kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunyarsa da kurjininsa yace ba zai iya bari ya hada yace har ya mutu bai hada ido da annabi sallallahu alaihi wasallam idan sai shiga cikin idansa ba saboda jin kurjinin annabi sallallahu alaihi wasallam me ya juya shi imani don haka sai samu din ake son mu zama masu sauƙin hali da tallan addinin nan dan Allah in sun mana rashin adalci sun zage mu sun ci mutunci mu kuma mu fito da hujjojin addinin mu yadda yake gaskiya hmm? su yi zagi kai kuma ka gaya musu gaskiya kuma cikin natsuwa za ka ina jin takaicin waɗanda nake gani a facebook suna zage-zage in an musu zagi in aka yi haƙuri wallahi ka kawo musu hujjoji da tattaunawa ta hankali kuma ka bugo abubuwa dalilai dalilai dama ba za su karɓi na qur'ani ba kawo musu abin da zai kantarin abin da suke tunani cikin natsuwa ba zagin uwa ba zagin uba ba zagin ƙabila ba cutarwa sai ka ga in dai mutum yana da hankali Allah ta'ala sai ba shi natsuwa kuma sai ce bari ya je ya bincike mu dai matsalar mu ne wato 'yan afirka setup ɗin kwakwalwar mu wato kai ka ɗauka akwai wani bambanci wato Allah dai ya kyauta ba duka kake samun mutane in wannan gabar ta cika su duk wani alheri ba sa kallar amma duk da haka wallahi lamarin yin Allah ne eh, lamarin yin Allah wasu masu tsananin gabar Allah ya fi kama su sai su dawo kuma su shirya hmm, da aka mai musu fatan shirya kuma mai eh, zauna da su lafiya duk da suna kyamar mu suna me to mu yi zaman alheri da su wajen ilmantar da su abin da yake shine daidai ba tashin hankali ba ba faɗa ba an fahimci abu na lokaci ya kare gaba ɗaya ai kun gama dama ko to sai mu tashi inda yace wa ta'amukum ayyuhal muslimuna hillul lahum ko yawa abincin ku kuma ya halatta gare su eh, nan ne inda zamu tashi in Allah ta'ala ya kai mu